أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرانا أتكلم سورة عشرين يومنا ترى نوتم ترى هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da wanda ya zo ɗaya wanda ya zo ɗaya ga watan goma dubu biyu da shida muna cikin sura ta ashirin suratul aha kuma za mu tashi aya ta hamsin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها وفيها نعيدكم ومنها ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا جمع كيده ثم أتى الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa wa salaka lakum fiha subulan kuma ya sauƙaƙa hanyoyi a cikin kasa ɗin da amfanin wannan ƙasa ɗin ce ishara zuwa gare ce ce min ha daga wannan ƙasa da na ambata a baya khalaqnakum na halicce ku ma'ana asali baban ku annabi adam daga ƙasa Allah ta'ala ya shi wa fiha nu'idukum kuma cikin ƙasa din nan zan mai da ku bayan mutuwa abin ne mutum a cikin ƙasa kuma wa minha daga cikin wannan ƙasar da kuma nukhrijukum muke fitowa da ku taratar ukura a wani karo din daban shine tashi alkiyama da aka an faɗi asalin mu shine ƙasa annabi adam kamar da Allah ta'ala ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ma'ana shi ma annabi adam daga ƙasa Allah ta'ala ya shi kuma ya zo a hadisi wanda imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب يا متاني ku sani Allahn da ya halicce ku ɗaya ne kuma asalin tushen babanku annabi adam ɗaya ne babu bambanci tsakanin fari da baki baki bai fi fari ba fari bai fi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba shi ma bai fi balarabe ba sai da tsoron Allah yi wannan su يا أيها min Zakarin خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا inna akramakum inda Allah atqakum Allah ya ku mutane na halicce ku daga mace da namiji sannan na sanya ku dangogi da kabila kabila lita'arafu dan ku fahimci juna ku gane juna ku samu fahimtar juna tsakanin ku da sauran kabilu inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi ku girma a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah da haka musulunci bai yarda da kira zuwa ga abu hudu ba bai yarda kira zuwa ga kabilanci ba don kabila ɗaya ne a wajen Allah ba wata kabila ta wata na biyu bai yarda kira zuwa ga launin fata a ce waɗannan baƙaƙe ne waɗannan farare ne baƙaƙe suna suna kin farare ko farare suna kin baƙaƙe ba ruwan musulunci da wani na uku musulunci baya kira zuwa ga ƙasanci a ce wannan ɗan Nijar ne kai kuma dan Najeriya ne dan haka akwai bambanci tsakanin babu wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan hudu musulunci baya kira zuwa ga ainihin wato bambanci tsakanin mawadata da waɗanda ba su da wadata ko a tsawon sallah haka ake yi a aikin hajji duk haɗuwa ake gaba daya ba za a ce a ware tsawon masu mulki a ware tsawon masu kuɗi a ware tsawon malamai a ware tsawon talakawa. ba haka ake haɗewa gaba ɗaya wanda ya fi kowa girma a wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah ko da ko ba shi da ko titin faru wanda ya fi girma kenan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tuna mana da wannan cewa daga fa ƙasa aka yi sannan cikin ƙasa za a mai da ku abin ne ko mutum ya mutu an tabbatar ya mutu to sai a yi masa abubuwa guda na ɗaya ne a tabbatar da mutuwan nasa na biyu sai a yi masa wanka yadda ake wankan nama, na uku a sa masa likafani na hudu a kai shi a rami abin da shi kai mutum abin da shi bayan an masa sallah a shigo da shi ta arewa kansa ya kalli kansa yana kudu kafarsa tana arewa fuskarsa tana gabas bayan bayansa yana yamma sai a rufe shi kuma a roƙa masa Allah ya iya ba da amsa ya an zo masa tambaya kamar yadda zuwa hadisin Abu Dawud sai ya shige kasa kenan ranar kiyama kuma an yi busa sai ga mutane suna fitowa daga cikin kasa ta kuma sun koma mutane wannan aya ita kadai duk ta zo da waɗannan bayani a dunkule haka Allah ya gaya mana wannan yace wa laqad araynahu ayatina hakika mun nuna wa fir'auna ayoyinmu an ayatul kauniya kenan kullaha dukkaninta duk wacce muka aiko Musa da ita ba wai duka ayoyin Allah ayoyin Allah ba za su ba. ma'ana muna kullaha kullaha dinnan ya hada dukkan ayoyin da annabi Musa ya zo da su guda tara fakar saba ya karyata waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala wa aba kuma ya kiyaye imani ga karyatawa ga kin imani wato abubuwa biyu a da kafirci qala sai ya ce aji'tana shin ka zo mana ne tukhrijana dan ka fitar da mu min ardina daga cikin ƙasanmu ka zo ka kwace mana ƙasa ne da sihirika saboda wato ƙwarewarka akan sihiri ko saboda wannan sihirin naka da ka iya kake so kai mana dabara ka ɓace mana mulkin ƙasa ya musa ya kai azan musa to in dabara ce ka zo da ita ta sihiri falana naka bi sihirin sihiri za mu zo maka da sihiri kwatan kwatan mu za a yi wa dabara mu za a yi wa sihiri a ko ka ga wa misira sihiri ai har yanzu samun ƙasa wacce ta iya sihiri a duniya kamar masar yana da wahala har yanzu suna kan kwararru masu sihiri duk masu zuwa yanzu sihiri ta suke tafiya suka rubuta haruta wa maruta sihir haruta wa maruta irin su kumba ya kuru bi ma kanu ya kuru irin su gayatul hakim wanda masu sihiri suke koyan sihiri daga waɗannan littattafai su sun kware a sihiri har yanzu su ce fara na asiyan naka bi sihirin misiri za mu zo maka da sihiri kwatan fajinsa, faja'al kuma ka sanya bayyana wa bainaka tsakaninmu da tsakaninka mau'idan wato wani abu alkawarta bi alkawari inda za mu haɗu aikure kurere ne Ai fito na fito da mu da kai la na nahnu wala anta ba za mu saba wannan alkawarin ba mu da kai makanin wannan mansubin ne a ranar sabu ai bi makani a wani guri suwar wanda yake ba namu ba ba naka ba shine ne abin da malamai suka suka fassara da suwar ma'ana ba haɗu a wata mahaɗa kai ka ciwo rabi mun ciwo rabi a haɗu a nan ka a zo gidan mu ka a je gidanka ka ga wannan kamar wani adalci ne ba a je gidan Fir'auna ba ba a zo gidan Annabi Musa ba a haɗu a wata a wani guri da mahaɗa ce da kowa zai zo shine ne malamai suka ce wato suwan ɗin an karanta shi da fuskoki da yawa ibn kafir da nafi da abu amr imam al-kasa'i sun wato isa'i sun karanta shi makanan siwa bi kasar sinin kenan ko babu mutawakkil kuma da abu a abana sun ce makanan sawa'a sun karanta shi makanan sawa'a bil maddi wal hamdi wal nasab wal tanwini wa fathi sin imam asim kuma da imam abu amir da imam hamza da khalaf da yaqub sun karanta suwan wato bi zambiha da wannan zamma ma abu wani da kumai da cikin ka ta fara malamar duga ya ce wasu limakanin nufi fi ma bai da farikai yana nufin suna na rabi tsakanin bangarorin guda biyu wal ma'ana makanan tattauni ko alal farikai wurin da kowane bangare za su haɗu tafiyar za ta yi daidai wa daida wata kuma masafatu kulli fariqin ilaihi ka masafatu al akar wato gwargwadon yadda kowanne zai taho haka shi ma gwargwadon kowanne yadda zai taho ya zama wani ba a bar a baya ba shi ne ma'anar cewa mu sanya wani guri matsakaici tsakanin mu da kai to shi ne wato sai annabi Musa ya bashi amsa ya ce qala maw'idukum yawmul dinati alqawarunku ko alqawar takku yawmul dinati ranar ado ranar kwalliya ranar sallah ma'ana mu haɗu a wata sananniyar rana da ake haɗuwa a cikin ta jamhur sun karanta bi rasul mim shine wato kun yawmu yawmu zinati malam hasan da malam mujahid da malam qatada da ibnu abiya abala da hubairatu an hafsi sun karanta wato ainihin bi nasbil mim maw'idakum waɗanda suka karanta yawmu din an ce wata rana ce ta idi wacce ake taruwa dama a cikinta wasu malaman kamar malam mujahid kenan da malam katada da ibnu zaid wasu kuma ka ce a ranar ashura ce kamar da malam sa'id bin jubair ya faɗa daga abdullahi bin abbas ko yawon nairuz wata rana ce ta bikin su na addinin su wanda ya daidai da ranar asabar ko kuma rana ce da ake taruwa ake cin kasuwa a cikinta kamar da malam sa'id bin jubair ya faɗa to basarawa suka ce an ce ne ai waqatu mawidukum yawmul zinati ranar haɗuwanku ta zamo ranar kwalliya rana ado kowa ya taru kenan ba sai an sha wahalar tara mutane ba fa namal mau'idu anil waqati wartafa bihi ma kana yartafi bil waqati idza waqara amma nasbuhu ma zajjaj yace ma'ana mawidukum yaqau yawmul zinati ma'ana alƙawarin tanku ranar alƙawarin mu za ta kasance ko za ta afku a ranar kwalliya wa an yuhsharan nas kuma a tattaro mutane duhan da alfi a tattaro mutane lokacin alfi kada a yi taron da daddare domin da daddare ne wani ba zai gari ba amma da hantsi da rana tsaka za a kure mai karya wato ya kura za a yi da annabi Musa da kuma Fir'auna da mabiyansa za a yi kure yace to yaushe kake so a yi annabi Musa ya ce ranar sallah kowa ya fito sannan a yi da rana ido na gani ido a yi shi da rana ai za ra'aytumun nasa kadu fashiro zuhan in kuka mutane sun taru suka ce annas din nan yana nufin mutanen misra domin su haɗu a wannan rana a yace suka ce abin da ya sa annabi Musa ya zaɓi wannan lokaci wa inna ma allaqahu bid ya li yatakamala dawq ash shamsu wa ijtima'u an-nas fa yakuna ablaga fil hujja wa ab'ada min ar-ribati Shi ne bayan an sa ranar haduwa an yi alkawari cewa za a haɗu a ranar sallah za a yi yakure tsakanin annabi Musa wanda Allah ya aiko shi da kuma Fir'auna zai zo da mutanensa Shi ne Allah ta'ala yake ce mana walla fir'aun sai fir'aunu ya ba da baya ai tawalla haƙƙin da zai umara biki ya da kai gabarin gaskiyar da aka umarce shi ya bi shine manzancin annabi Musa annahu sarafa ila manzilihi listi'dad ma yalqa bihi Musa ko kuma ya bada baya zuwa ga gidansa domin ya shirin gamuwarsa da anan Musa fajima kai da ku ya tattaro kullakullansa sihirinsa makircinsa dabararsa wayansa hikimarsa sun sannan ya bujuro a ranar alkawari wato gwamnati fir'auna anan bai saba alkawari ba saboda gani yake kamar shi zai nasara ya zo ranar zai je wadina da bayan sun haɗu kada له موسى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا يفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى الله سبحانه وتعالى شكا ودبام بياني باين فرعون يا زوران الأقوى قال لكم موسى جاء موسى صلى الله عليه وسلم يتي مسو ويلكم كي لا تفتروا على الله كذبا kafa ku kirkira ƙarya akan Allah kafa wa Allah ƙarya kun san fito na fito da gaskiya kamar ƙarya ta Allah ne cewa na Allah ba daidai bane fayuskitakum bi azabi sai Allah ya tumbuke ku ya wato za ku ta hanyar saukar da azaba in ahata yushitu ishat al ishatu huwa al istiqfar ka tumbuke abu ka da shi daga inda yake ka rugurguje shi suna cewa wa abdu zamani yabna marwana lam yada min al mali illa mushatan aw mujallam ma'ana al ishat yana nufin halittu isa tumbuke abu ai ya zama babu rabuwa a gurin to kada ku kirkira wa Allah karya wato fayus itakum wannan shi ake kira fa'u ana ta fa'u sababiya. an gudu mana wujuba ba da fa'i sababiya. fayus itakum ai fa an bi azabin sai Allah ta'ala ya tumbuke ku ta hanyar gaggauto da azaba akan ku wa kad khaba man wanda kuma duk kirkira wa Allah karya ya tafi yayi asara fata na za'u amurahun bainahu sai suka dinga jayayya al'amarinsu a tsakaninsu wannan magana ta annabi musa ta shiga masu sihiri sai suka dinga wato ainihin tattaunawa suna jayayya yanzu ya za a yi ma iya fito na fito da shi ko mu fasa wa asarrun najawa har suka asirta ganawa suka ce a dan bamu lokaci mu gana suka koma gefe suna ganawa wannan ganawa din malamai suke magana uku akan dalilin da yasa suka koma gefe wato ainihin suna ganawa aka ce annahu qalu in kana hadha sahiran fa inna sadaqa suka ce to in dai mutumin nan sihiri yake irin namu tabbas za mu rinjaye shi domin muna dewa shi kadai ne wa in yakun min as-sama'i kama za'amtu in kuma daga sama Allah ya aiko shi fa lahu amruhu ba al'amari yana hannunsa shi ne cirin jayi wanda shi ne dalil shi ne fasarar da malam qatadatu yau fatanazahu amrahum bainahum fasara ta biyu annahum lamma sami'u kalama Musa da suka ji wannan magana ta annabi Musa karo suka ce ma haza bi qawli sahirin gaskiya ba ta iri bane wannan walakin haza kalamu rabbil a'la magana ce ta Allah ta'ala madaukaki fa araful haqqa suka san gaskiya ثم نظروا إلى فرعون وسلطانه suka ce to a gefe guda kuma fir'auna ne da sa da rindinarsa wa ila musa wa asawu ga kuma annan musa da sandarsa so da aka suka tsaya suna shawarar me za su yanki to shine ma'anar ma asarul najwa ai aku kalamahu min fir'auna wa qawmihi suka boye magana su ga barin wato annabi musa ko daga barin fir'auna da mutanensa ko ga barin musa da harun suka koma gefe suka tattauna akan me za su yi fa na najwa qalu sai suka ce in da sahira ne. waɗannan ba su zama ba face masu sihiri ne na ɗauki in ɗin nan bi ma'ana ma ma'ana ba su zama su bi ba face masu sihiri ne mu kuma karanta shi da inna da sahira ne. sai zamo inna din wato ainihin harfi tauhidin wa nasbin mushabbahu bil fi'li yasbu al isma wa yarfu kabara to an ce kuma ni. maimakon hazaini wanda ka'ida abinda ta nuna a cikin nahawu cewa inna tansabul ismu wa tafa'ul kabara idan suna zama mutanna ne to yusabu wal jarru bil ya'i bil alif al fa'i mutanna wa kila izafin mudmad mudafan mutila wato da alif ake wa musanna wato ainihin rufa ta ce hazani zai zama marfu'un bil alif hazaini zai zama mansubun bil ya'i bi hazaini sai zama majrurun a bilyaki to wannan shine ka'ida abinda aka faɗa a nan farko to akwai wasu kabila da su suna yin nasaba bil alif rubu'a bil alif jarra bil alif ana kira da da farko shine mai ake yake cewa abu aku hamu kazaka wa hannu wa nafasu fi hadha al-akhir ahsan wa fi adl wa taliyayhi yanzu wa qasru amin naqasihinna ma'ana akwai larabawan da wato suna da lugatul naqas da kuma lugatul qasr a wajen abu sai su ce inna abaka maimakon inna abaka sai su ce inna abaka ja'a abaka ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika ko su ce haza abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka suna cewa inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majdi gayata su a su suna yin nasaba bil alif jarra bil alif kuma rufa bil alif wannan shi ne dole su akwai kuma masu wato yin sa da waɗannan hurfa din sun ce inda inna abata suna cewa bi abihi bi abihi ita da adiyu bil kara wa man yashabi abahu ma zalama wato adiyu yayi kama da babansa a cikin karanci, wanda ya kama da babansa bai zalunci babansa ma'ana akwai na naqasa akwai lugatul kafa. to shi ne aka ce ta qur'ani ya amfani da wannan duka na yin an dauki inna hadani la sa'irani sai zamo hadani ya zama mansub bil alif kenan akan wancan duka din da ne kuma khabar inna shi ma mansub bil alif ko in dinna mukhaffafa ce min as-saqila ko kuma ma damiru sha'anin mahzuf damiru qissa wal bayan ai innahu yadda sha'anin yake da al'amarin da kissar da bayanin da hazani da sahirani waɗannan mutum biyu ne masu sihiri ko kuma inna din tana zuwa bi ma'ana na akwai kabilun da suke cewa inna sai ka ce ka tsaya a nan ka ce na'am hazani la sahiran waɗannan masu sufuri ne sai zama inna a nan ba har ku tawkidin wa ne, isu mu fi ilmazin ne ma'ana na'am inna hazani la sahiran waɗannan na'am waɗannan biyu masu sufuri ne sun kawo cewa suna cewa fa asraka itraqa shuja'i walau ara masagar lebana kun shuda ila samawa suna kawo wannan ko kuma su ce waya kunna shaybun kad alaka kad kabirta fa kuntu inna ai na'am suna amfani da wannan a na'am to shine ɗaya daga cikin waɗannan wato guda hudu aka fassara wato wannan ma'anar inna hazani da sahirani suka ce hakika waɗannan su biyu masu sihiri ne ko kuma idin nan bi ma'ana ma ai waɗannan ba su zamo ba face masu sihiri ne guda biyu kamar can cewa inna zulluka da minal kafirina ai ma na zulluka illa minal kafirina wannan shine fasarori guda biyar ko shida da aka yi ma'anan inna ni anan ko in hazani suka ce da ni, ƙwararrun masu sihiri ne ba su biyu to tunda ƙwararrun masu sihiri ne me za su yi kenan sai suka faɗa abin da suke zaton za su yi a ƙasar anan musa ko a mulkin fir'auna ko a ƙarƙashin wato sarautarsa suka ce yuridani suna nufi an yi kurjakun min arziku su fitar da ku daga cikin ƙasar kaga anan yana kira mutane zuwa ga kasance, ma'ana duk ɗan ƙasa ya ji an ce za a fitar shi da ƙasar ko mutanen babba ce wasu za su kore ku daga babban su zaura haka sai da karfin da ya kare su da aka ce mutanen wata ƙasa da suka wasu ɓace mu ƙasa ga dole kowa ya tarayya da fir'auna wannan wata dabara ce ta kamfen don ya ja hankalin kowa ya koya masa baya yurida da suna nufin an yi kuri da ku su fitar da kumin arzikin daga ƙasar da sihirin ma saboda sihirin su wa ba kuma su tafi su tafi da bi tsariƙatu kuma da da tafarkin wanda ya fi dacewa za su tafi da tafarkin wanda ya fi dacewa haka ce mai ake nufi da tafarkin su wanda ya fi dacewa ai bi dinin kuma mustaqim da addinin wanda yake tsayayye wanda kuke kanka ko bi ko da abin da ya fi dacewa a cikin rayuwarku ya sai faru wujuhan nasu ilaihima za su jawo kuka mutane da tunanin mutane zuwa gare su har ya zama cewa ba a sauraron ku sai su kuma ke nan zo masu mulki a ƙasa ke nan. ba a jibi ukai da ku ku kyautata ko ku tattara matirci kuma a sannan ku zo haffa kuna masu sauro sauro ma'ana ku kulla abin da za ku iya kullawa ku tara abin da za ku iya tarawa liya kun mu jama'an alaihi wato al'amarin ku zama abu ne da aka haɗu a kansa la bayan fa yahtanna amrukum kan ku sabani sai al'amarin ku ya baci domin al-ijma'u yana bin al wani wal azimatu wato kyautatawa wal ijma'u ala a aw abu. تقول أجمعت على الخروج وأجمعت الخروج تريد أجمعت ما يكتوى يا ليت شئني والمنى لا تنفق هل أضد واليوم وعمله مجمع إنك تارى الأمر كثيرا يريد كلمة كثيرة وأجمع عليه أن كوتتا أن كما تارى شيء sannan kuma an shirya shi kuma an yi niyyar zartar da shi. Yake to ثم أتوسا صفا فننظر أشيطا وأي مختفين مجتمعين وذوقنا ما تفوتوا كما فعل أمر يقول ليكون أنظر لأموركم wannan shi zai sa al'amarin ku zama cikin tsari wa ashadda li haibatukum kuma shi zai daɗa nuna ƙarfin farjinin ku da kuma ƙwarewa ku a cikin dabara to sai suka yi ainihin wannan tsawon tsawon kuma suka ce wa kada a kula an yawan wani sa'ada hakika wanda ya samu linjaye a yau ya ya rabauta domin a ce a gaban jama'a za a yi kure wanda ya cinye ya yi dole ya samu girma su suna jin suna da confidence cewa su za su kada annabi suna jin wannan abincin zuciyarsu to me ya faru قالوا ya فتى موسى na لا تخف إنك أنت الأعلى Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu bayani Adu suka ce ya Musa imma an tunda an taru jama'a suna jira a gani ko dai ka fara jefawa mun baka zabi ka jefar da sanda ka zama mucijin ba ka ce in ka jefar tana zama muciji ba jefar ta zama mucijin wa in ma an nakuna awwala man alqa ko kuma mu zama mu ne farkon waɗanda za mu fara jefar da sandan mu ba ka zaɓi wa zai fara inda an tara ai dole wani ya fara ko qala sannan musa ya ce wannan ku fara jefa wa mai jefar da na ku gani to kaga duk sanda aka zo za a yi munazara aka ce kai ka fara wanda ya nema ya ce shi ya fara don ka ga iya gudun ruwan na kai zo a ƙarshe kaga na ya gama ba da barazana na ka yazo zai gaba da shi yace to ka fara ku fara jefar da rakun gani sai suka jefar da kuwa fa'iza ba ibaduhu hmm. sai ga ainihin wato igiyoyin su wa an wasihu da kuma sandunan su yuhayyan ilayhi hmm. wato ana sa masa wato ainihin kamanceceniya zuwa gare shi min sihirin saboda kwarewa a cikin sihirin su an na wato yana ji kamar wato tana tana tafiya sai aka dinga ganin su ma sandunan nasu sun koma maciji wannan igiyoyin nasu ma sun koma maciji to kaga shi annabi Musa a matsayin sa na annabi babban mu'jizar sa ta ci sandar ta zama sai ga masu sihiri su ma sun saki sandunan su zama wuce. ya sun saki igiyoyin su sun zama maciji sun fafafa kai a gurin to shi ne Allah subhanahu wataala sai ba mu labarin ce fa au nafsi na fi khifatan musa sai ainihin wato ya ji bi ma'ana a hassa annabi Musa ya ji fatan tsoro fi nafsihi a cikin wato zuciyarsa ko aka ce a da fi nafsihi kauna ya wato sai tsoro a cikin zuciyarsa ya ji tsoron amma ya danne bai bayyana ba malamai suka ce me dalilin da yasa annabi Musa ya tsoro bayan a can farko Allah ya ce masa la takafa inna ni ma asma wa ara to malamai suka ce wannan alfafin tabi'i ne kawfa tabi'i ne duk dan adam yana da wani tsoro a zuciyarsa inda ya ga abun tsoro sai ya tsorata sai dai idaki wannan abun farko da zai fara ka koma a zuciyarka in ka ga abun tsoro shine tsoron sai dai ka yi jarumta ka daure ka wato tunkare shi ko kuma lamara a سحره من جنس ما kafa an الإثيم خاف أن يلتبس على nas أمره yaga cewa irin sihirinsu ya yi kama da irin mu'ujizarsa irin sihirin ya yi kama da irin sa sai su tsoro cewa kada wato al'amari ya rikice wa mutane shi yana da sanda tana zama miciji su ma masu sihiri suna da sanda tana zama miciji a ga mutane su ga kamar ba wani Da tsoron da aka ce ya ji kenan na wato mutanen kada wato ainihin su afka cikin wato hatsari ko kuma su faɗa cikin rashin bambancewa wannan shine fassara da malamai suke wa tsoron da annabi Musa ya ji wato guda biyu sai Allah ta'ala ya annabi Musa wahayi tare da wannan tsoron da ya a zuciyarsa yace kunna, sai muka ce wa annabi Musa la ka khaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la ka sai da Allah ya sa masa inna dan ya kara masa nutsuwa inna harfu tawkidin wa nasbi wa shabahu bi fi'li yansabu ismu wa yaqul kabara innaka tabbas kai anta al'ala dan aka kawo mubtada da khabar ya zama fi mahalli raf'in khabar inna tabbas kai ne wato ainihin mafi daukaka ba ce ma kai ne mai daukaka ba a innaka antal a'la in ba ko wanda zai ɗaukaka to kai ka fi shi da ka tsoro kai za ka yi وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة صدقا sujjadan qalu qala ta ce muke wahayi zuwa gare shi wa antuma fi yaminika ga hayyan da amuna wanda dai sanda a dama ake rike ta wa antuma fi yaminik ka jefa ko ka wurgar ko ka cillar, ko ka aji ma abin da fi yaminika yake cikin hannunka da dama in kai haka talqaf wannan shine jawabul qala ma'ana in fa'alta talqaf za ta haɗiye ma dukkanin sana'u abin da suka aikata na sihiri sannan ka za ta haɗiye duk kayayyakin sihirin a nan innama sana'u Allah ya ce abin da suka aikata ɗin nan kai musahirin wato kulle da makirci ne na mai sihiri dabaru ne da hikimomi na 'yan tsubu wala ya kudu musahiru shi ko mai sihiri ba zai ci nasara ba ba zai rabauta ba haifu a ta duk inda ya ta duk inda ya zo ba zai ci nasara a gani mai sihiri ba ya ci nasara saboda haka Allah ya tabbato da annabi Musa cewa shi zai ci nasara to da annabi Musa ya jefar da sandarsa sai ta zama mucijiya duk ta cinye kayayyakin gurin ta waɗannan igiyoyin ta cinye ta bi wato sandunan ta lankwame sai ta dawo sanda ba ta ƙara tsawo ba ba ta ƙara baki bai ba abin da ya rike ce to sai yi kayayyakin nan suna cikin cikin sandar annabi sabon na wata sabon mu'jiza ce kuma cewa kamata ya daga cinye igiyoyi dubbindai da suke wurin a ga ta ƙara tsawo ko ta ƙara ƙiba ta cinye su ta koma sanda ya ɗau sandar sa ya rike to su masu sihiri ba su taɓa ganin wannan ba kuma sun san wannan ya fi ƙarfin sihiri ya fi ƙarfin ba ɗan adam ya fi ƙarfin rufa fa'ido to me ya kamata masu sihiri su yi da sun gane gaskiya shi yasa aka ce wanda ya san sharri ya fi gane sharri sharri ya kun ga wanda ya sa su sun san sihiri ya sa suke iya bambanta sihiri da abin da ba sihiri ba shi yasa wani ma ke cewa ta'allamtu sharra la sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al-khaira min ash-sharri yaqau bihi yace na iya sharri ba dan ne sharri ba sai dan na san sharri wanda ya san sharri zai iya kare kansa daga sharri kuma zai iya sanar da mutane kaza sharri ne don su shi da haka yin sharri daban koyan sharri daban dan ka san sharri kuma dole sai ka yi mutane sharri kaka mutane sharri in an tayi sai ka gaya mutane wannan abun ba shi da kyau ya kai kasan ba shi da kyau saboda ka san shi an ce mutum ya san alheri ya san sharri ka san sharri don ka guje shi ka san alheri don ka aikata shi kamar yadda huzaifa yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulallahi an alkhairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an ne. mutane suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ni kuma na cewa ga yaron me zai faru a cikin al'umma na sharri da in na san shi in abu ya zo ni ba zan fada ciki ba shi yasa mu zai sa ake matakan yana cikin waɗannan suka kowa sanin a sun fitar hadisan da suke nuna wani abu zai faru na matsaloli a cikin al'umma in abu ya rike cewa sarafai wurin sa ake koma da a tantance kun ga sanin sa ga waɗannan hadisai ya taimaka wajen fahimtar da al'umma halin da yake ciki shi yasa anan masu sihiri da su sun iya kuma suka ga wannan ba sihiri ba ne sai mutu sauki su tantance sihiri da ba sihiri ba sai Allah ta'ala ce faqul iya saharatu sujada sai wato aka jefar da masu sihiri suna masu sujada aka kai da su a ƙasa suna masu sujada kalu suka ce amanna mun yi imani a wani gurin bi rabbil alamin a wani gurin rabbi rabbi musa wa haruna wa musa mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin annabi Musa da annabi Harun mun yi imani da shi to me ya faru fir'auna ya tara wakilansa da za su wakilce shi wajen kayar da annabi Musa a wajen mukabala sai gashi annabi Musa ya nasara har ma masu bangaren fir'auna sun yi imani da annabi Musa wato hakan ya jawo annabi Musa mabiya da yawa sai fir'auna ya canza biya قال قال آمنتم له قبل أن آذن له إنه لكبيره الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نخبرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال تقضي هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى ya gaya mana bayan masu sihiri sun yi imani da annabi Musa saboda sun ga aya sun ga gaskiya ala na fir'auna ce amantu lahu qabla an azana lakum yanzu kun yi imani saboda shi kafin ma da muku izini sai ce kala fir'auna amantu bihi qabla an azana lakum inna hadha la makarun makartum fil madinati li ha a halar. wannan wani kullele ne ya kuka kullo kaga fir'auna makareci ne ce kullele ne ya kuka kullo don ku zo ku kore mu daga kasar mu shi ya zama shugaban kasa ko kuma ya rawa muku sai kuka turo shi ya fara zuwa idan an ce a zo da ku in kuka zo sai ku ce shi ya cinye na ce shi ya cinye sai a wani kasa sai ya zama shugaba sai ba mu kwanu shiri kuka yi duk mai aure ya shirya wannan ƙaryar yace wai haka aka yi yace a kabla an azana da ku tun ba kafin ne musu izini an ya kamata ma ne musu izini yace ku imani din kuma kuka imani wato ban izini ba kun ga ya nuna kenan ba ƙarƙashin shugabanci na dama tun asali kuke ba kamata ya ku ce fir'auna da an kada mu yi imani to tun kafin da izini da kuka imani ya nuna akwai kullele ya cikin al'amari inna hu la shi shine babban ku allazi allama kuma sihira wanda ya koya muku sihiri shine babban shugaban makarantar masu sihirin tun da kun yi imani da shi ga abin da zan muku na muku dawo ba fala qatti anna aydiyakum wa arjulakum bil khilaf lalle zan jadda hannayenku wa arjulakum zan daddatse kafafuwanku min shi wanda da datse maka kafa dama sai datse maka hannun hagu wanda da datse maka hannun dama sai datse maka kafa hagu kaga ba za ka iya tashi ba za ka iya zama ba ita haka zan zan buku kafa ɗaya hannu ɗaya kowa wani datse maka kafa hagu datse ma hannun dama wani datse maka hannun hagu datse maka kafa dama haka zan sannan bayan dai muku wannan ba bai zama ba ba ta saba kai raguwa wala usallibannakum fi na nakhl kuma wallahi sai na gicciye ku a jikin ku tutturan da bilai ma'ana sai na sa an feke da biyu na wato ire ku iya mutum a duk ya fata cikin sa ayyade ko kare da da ainihin wato abin da sai sa ko haka ba mu wa la ta'lamunna ce lalle za ku san ayyuna wanne da muni ko mahalicin annabi Musa ashaddu azaba wa ya fi tsananin azaba wa abuka kuma wane ne azaba da tabuwar zuwa ya musu wannan da ya na su da firgita su ya tsorata su su wato bar imani gashi yanzu suka imani amma ko mai kyau ne original imani Allah suka ce lan nuku firata ba za mu fifita ka ba ko ba za mu zaɓe ka ba alama ja'ana min al-bayyinat abu ta abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu daga wajen Allah subhanahu wata ala, wanda zai fara don rantse da Allah da ya kage mu a wannan da zuwa a matsayin wawo ta kan kenan ko wanda zai fara da zai zama akafi alamin al-bayyinat ma'ana da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ba za mu fifita ka a kan abin da ya zo mana da hujja ba ko ba za mu fifita ka a kan Allah da ya kawo mu na da da a matsayin wawon ƙasa ke kuma ce wawon ƙasa ne ma'ana mun ce da Allah da ya kawo mu ba za mu ainihin bifa ba duk abin da za ka yi kai ba za mu bar Allah subhanahu wa ta'ala mu bifa Muhammadu ma an ta ƙare ka hukunta ko ka yi abin da ka isa kai abin da za ka yi kai alhasna ma an ta sami kai abin da duk za ka yi inda ma ka fari duk abin da za ka hukunta a kanmu halin hayatin duniya rayuwar wannan duniya ne hukuncin da za ka yi mana rayuwar duniya ne duniya kuma karewa za ta إنا آمنا بربنا إنا ليغفر لنا خطايانا وما أسرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا جنة تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى suka ci gaba da bayani cewa inna amanna bi rabbina hakika mu mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin mu li yaghfira lana domin ya gafarta mana kusakuranmu da muka yi a baya a islamu ya shubbu ma kabla musulunci yana rushe abin da ya gabata da laifuka duk mutum ya musulunta ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wa ma na alayhi da kuma abin da ka matsa mana alaihi akan sabila sihiri na koyon sihiri ko na fito na fito da annabi Musa domin da da suka ce a inda na da ajiyar jikun na nanin zalibu mu za akwai wani lada da za a ba mu in mu kai nasara da na amma inna ku da minan farabi yace ba lada kadai ba ministoci ma za a ba ku kuma lokacin da suka yi imani kaga kenan ba maganar karban ministanci a babu haihu an ce wato ana matsa mutane a lokacin su koyi sihiri domin za ka kowane sarki yana da neman kuɗi kamar kisan yaron nan da aka kashe na akawo su kudu a kuma shi ma an tura shi na ide ya koyi sihiri ko bayan ya koyi sihirin wato ya zama cewa Allah ya shirye shi akan hanya ta hanyar haɗuwarsu da wani malami har yaron ya zamo ya koyi sihiri ya ji sai ya rufe ya kasa bambanta wanne ne gaskiya tsakanin saboda lokacin kasuwar masu sihiri tana ci ya kasa bambanta tsakanin sihiri ne gaskiya ko ko abin da wannan malami ya koya masa a ƙarshe ga wata dabba ta zo ta tara hanya tana firgita mutane suna tsorace sai ɗauko tsakuwa ya ce yau zan tantance sihirin nan ne gaskiya ko abin da malamin da yake koya min na littafin Allah. Ya Allah idan ka fi san Abin da malamin na yake koya min akan da mai sihiri da yake koya mun, in na je wannan dabba da wannan dutse ka kashe yana ɗaukar dutsen da ya jefa ana samun dabbar sai ta faɗi sama da ka yaro ya zai samu malami ya gaya mai yace ai yau ya gaskiya ta bayyana sihirin da iyaye na suke tilasta ni na je na koya ashe wannan abin naka shine gaskiya sai malamin yace yaro za a jarabce ka tunda har haka ta bayyana a gare ka to za a jarabce ka in an jarabce ka kakka nuna inda rai yaro sai ya zama yana tafiya yana wa'azi in ya gamu da makaho in ya shafa ya sai wanki da izinin Allah sai musulunta marasa lafiya suka yi talaya kusa su ce ce ni ba na warkar da kowa ka yi imani da Allah a roƙi Allah ya saka wani mutum ya imani da Allah da yaro ya shafa shi zai wani labari ya a gani cewa wani yaro yana warkar da mutane kuma ka san labari mutane suna da cututtuka ji ana samun magani dole a ta dodo dodo a ta taro taro a gaba har labari ya kai kunnan wani daga cikin yan fadar sarkin garin wanda shi sarkin garin a lokacin ya da awaki Allah ne amma ga ɗaya daga cikin waziransa wato ainihin makamu da makamu ya ji labari ya sa aka ɗauki dukiya a cikin afa ya je ya samu yaron ya ce yaro kaga da akwatin nan kuɗi ne cika in kawar kamar da ido na din na ka yaro ya ce a'a ba ni nake warkar da ita mutane ba imani ake da Allah ni kuma sai na roki Allah ya warkar ma da ido ka yi imani da shi mm. ka roki Allah ya warkar ma da ido yace na yi imani yaro ya ce Allah mu je masa ido sai ido ya fito ya je fada ya zauna sarki ya fito sai ga sa da ido yace ya ga ganka da ido wa ya ma ido yace Allah da ya halicce ni ya halicce kai ta ah, kana da wani abun bauta bayan ni yace wanda ya halicce ni kai bayanin yadda abun nan ya faru ba zan sa a yi ta wani da kai a ya sa aka dinga ɗaukar sa ana tumawa da tsaka da ya sha wahala ya ce wani yaro aka ja aka kamo yara shi ma da aka fara gana ma azaba ya ce wani malami aka je aka kamo malami aka ce ya ce kai malami ka bar wannan addinin naka ka komo kan sihiri in ba haka ba yanzu zan sa kafin ka iyanka min kai da zarfi malam yace duk abin da zaka kai aka sa kafinta ya sa zarto a tsakiyar kansa ya raba shi gida biyu bari ya faɗi nan bari ya faɗi nan sai koma kan wannan dan fadar ta sai ce kai ma ka ga abin da aka malamin nan ko ka dawo kan sihiri kamar ilimi ko kai ma za a yanka mun kai da zarto yace a yanka ne ni ma aka yanka wannan mafada shi ma bari ya faɗi anan bari ya faɗi anan sai ce to shi wannan yaron ba yanka shi za a yi ba tunda yaro ne da ana ga za a ci moriyarsa sai ce ku tafi da shi ku je akwai wato wani katon dutse a bayan gari ku je ku hau da shi can ruwan saman dutse ku tambaye shi in ya ce ya bar addininsa ya dawo wurina ku dawo min da shi in bai dawo ku tankarwar shi mutu ba shi da amfani aka tafi da yaro aka je ruwan saman dutse sai ya rage daga hannun shi Allahu makfini ne bi mashi ita Allah ka isa mun da su da abin da ka sai dutsen ya girgiza duk suka faru suka mutu yaron ya dawo shi fada zai samu sarki ya ce mai faru ya ce Allah ya kashe su ya kashe mu to a ruwa Allah na kai na da iko ita ku tafi da shi ruwa ku je ku hau kwale-kwale je tsakiyar ruwa ku tambaye shi in ya bar addinin nan ku dawo da shi in bai bari ba ku je ba shi a ruwa aka hau kwale-kwale aka je tsakiyar ruwa yaro ya addu'a ya ce Allah ka isar man da su da abin da ka ga dama sai kwale-kwale ya kife duk suka mutu yaron ne kaɗai bai mutu ba ya taka ruwa da kake taka ƙasa ya kuma ga sarki na dawo ce ina mutanen nawa ya su ma gaba ya ce ko kace ka kashe mu ko ce ƙwarai da gaske kafin labarin ya zo a gari so da ke kashe kai to za ka iya kashe shi ba ni zan faɗi yadda za a kashe ni kana son kashe ni ya ce faɗi me ce sai ka tara duk mutanen garin nan gaba ɗaya sai ka ɗaure na a jikin mutum tara da dino sai ka ɗauki kibiya ta in kibiya ka ci ma ba za ka kai ba sai tawa wacce zan ba ka sai ka zo ka taɓe ka in ka taɓe kai tanki na kowa na ji ka ce bismin rabbi hazal kura sunan Allah da ya halicci wannan yaro zan kashe shi in kai haka ka harbe ni zan amma duk da ba da za ka iya kashe shi sai da sunan Allah da ya halicci sarki bai gane yaro ya maka dabara ba ne domin ya tara mutanen gari shi da ke cewa shi Allah ne kuma ya tara mutanen gari aka biya kasa kashe yaro har sai da ya roƙi ko ya kira sunan Allahn da ya halicci mahalicin wannan yaro ya halicci wannan yaro kaga ya nuna kenan Allahn da ya halicci wannan yaro shi ne gaskiya shi yaron ya so ya yi sacrifice din kansa ya mutu addini ya gaba aka zo ya sa aka yi taro kuma gayyata mai gari kaga an bucika aka ce kowa ana yadda sa aka taru aka ya daura yaro a cikin da tara da biyu ya zari kibiya duk gari na ci yace mu rabbi hadal guda yana harbin yaron zai ta cike masa akuma kuma sai yaron ya cika kuma da ba ta fara to wannan yaro sarki da yake shi Allah ne ya kasa kashe shi har sai da ya kira sunan Allah da ya halicci yaro wannan ya nuna Allah da ya halicci wannan yaron shi ne gaskiya amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam duk da aka musulunta sarki yace wanda yake faruwa ka ta yaro ya gama dabara ce ya ma dan ka kashe shi jama'a su ji yanzu duk gari an musulunta abin kake tsoro ka a gane gaskiya to duk an gane sai ce wa ya za a aka ce hanya biyu ce a takura su da ƙarfin ya su bar addini su da musulmi za a ce sai ce to a je a na rami aka yi rami aka hura wuta ta huru ya zo ya zauna kan kujera sai a kamo mutanen unguwa guda sai a zo da su gaban sarki addinin Allah za ku yi ko ku addinin sarki hukunce na sarki sai a mai da kuke hukunce na Allah sai a ce ku faɗa cikin wancan ramin ku kone jama'an sun zo aka ce addinin Allah ko na sarki rizki na yaro na Allah ta fi ta huta rizka huta aka ta kona mutanen garin aka ta kona su ciki har da wata mata ta taho da jaririnta ka ce ke bai wa Allah mai ɗauke da jariri addinin Allah ko na wannan sarkin ta ce na Allah to ta huta ta ce an tafi ta kama hanyar wuta ta ci rabi sai kuma gaban ta dinga faduwa ba dan kanta ba wannan jariri dan kankani gashi a hannuna na faɗa wuta kun san kowa da tausayin dan sai dan Allah ya sa ya buɗe baki dan ya ceci ruwa sai ya ce isbiri ya umma fa innaka ala al ya ki baba jure daure faɗa wutar akan gaskiya da ta je suka faɗa su da jariri shi ne Allah ya ce kutila ashabul qulub annaru zatul wuqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقضوا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض فأنا أكشف Allah bai gaya mana cewa wannan abubuwan da Fir'auna ya faɗa ya zartar ba ba a yi da nuna ya zartar da zana abubuwa an zartar ko ba a zartar ba malamai suka ce ai an zartar tunda ba a ci gaba da bamu labarin duk da cewa ba zartar din ba dan da ba zartar din ba da za a ce da zartu ba abin Allah ya tsare su ba a zartar ba tunda ko aka yi shiru to ishara ce da ke nuna cewa ya yi musu abin da ya faɗa kuma sun daure ne sun ce ne suka ce wallahu khairu Allah shi ne wato mafi alherin wanzar da lada ga wanda ya bi shi wa abuka kuma shi ne mafi wanzar da azaba ga wanda ya saba ba ma'ana tun da kai kace ayyuna ashaddu azaban wa abuka to wallahu khairun wa abuka Allah shi ne wato mafi alheri daga abin da zaka ba mu ko abin da zaka yi mana kuma abin da Allah zai ba mu shi yafi wanzuwa fiye da abin da zaka ba mu innahu man ya'ti rabbahu mujrima hakika wanda ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinsa a matsayin mujirimi, a matsayin wato kangarare a matsayin mugu fa inna lahu jahannama hakika wutar jahannama ta tabbata a gare shi kuma Allah ce inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba la yusina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa fa inna lahu jahannama haqiqa jahannama ta tabbata a gare shi la yamutu fiha ba zai mutu ba a cikin wutar jahannama wala ya haya kuma ba zai rayu rayuwa mai daɗi ba wato yana nan bayanan mulki wal hayat azaba ce da tsanani duk abin da aka ce ba a mutu ba a rayuwar ba a cikin wahala ai wa man ya'tihi mu'mina wanda ko ya zo wa Allah ranar alkiyama yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala kad amila salihat kuma yayi aiki aiki na kwarai wato ya ba da farilla ya dora da sunnoni fa ulaika lahum darajatul ula waɗannan su suke da darajoji madaukaka su Allah zai ba daraja madaukaki ya ce aljanna jannatu adli aljanna ce ta dawwa ta jarimin tafiyar anharu wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta ya anharu min ma'in gairi asin wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamri lazzatin lishari wa anharu min asalin musaffa Allah cikin kogunan da ya faɗi guda hudu ita a kurkudin ruwa gare gare tafashen ruwa da ke kurkudin wato zuma wani take mai kyau kurkudin madara kurkudin giya giya kuma ba da ba. madara ba da tsani ba sannan zumar kuma ba wacce kashin kuda ya amayo ka haka aka halicce ta aka ce ta zama zuma a waɗanda suke aljanna za su sha wani khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin wannan aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su wa zalika ce wannan abin da aka faɗa na baya jazaku man tazakka sakamakon wanda ya tarkata ne to ayoyi sun magana tsarki ilimi wata ayat ta ce fala tuzakku anfusakum alam tara alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wata ayat kuma ta ce kada aflaha man zakkaha kun ga a tafiya iri biyu ce akwai tafiyatun nafs wanda mutum zai tsarkake zuciyarsa daga dukkan abin da Allah ya hana akwai kuma taskiya na mutum ya dinga ziga kansa yana wato nuna ya fi kowa daraja ya fi kowa girma ya fi kima wannan ne aya kana fara da kowa amma kada a man zakka wanda ya tsarkake zuciyarsa yana tahliyati wa tahliya ma'ana ya wanke ta daga datti kuma ya wasafa ta da kawo wajen ma'ana mutum ya rabu da munanan ayyuka da munanan itikadi da munanan miki da shari'a da keta da hafada da rubuta, da duk abin da ya zama shari'a da wani ya kuma su ba gaba da kyautatawa ‘yan uwan mahaifin nasa da ‘yan uwan mahaifiyar nasa ya ci gaba da kyautata musu su biyu bangaren uwa da bangaren uba ya ci gaba da kyautata musu da tsarin zumunta duk kuma aikin alherin da ya san babansa yana yi wanda zai iya ci gaba da yi to shi ya dora akan wannan sannan ya girmama abokan baban nasa sannan kuma ya gina wani aiki na alheri wanda baban nasa zai ci gaba da moriyar wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna atyaba ma ya'kulu al-insanu min kasabi wa huluhu min kasabihi mafi daɗi abinda mutum zai samu ko ya ci shine abin da ya aiwatar da hannunsa kansa kuma yana cikin tattalin arzikinsa don haka mutum kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukari lokacin da mahaifiyar sa'ad bin abi waqas ta rasu sai ya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba mata ta yi mutuwar Ba ma'ana dauke ka can ba tare da ta yi wasiya kana ga sai wani aikin alheri da sunanta abin zai same ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwarai ka je ka gina rijiya ka ce ka gina rijiyar nan da sunan Allah ya dinga kaiwa babanka da babanka lada din to zai dinga kai musu sadakar mutum yana da hali babansa ko babansa ko duk biyun sun rasu yana da hali sai gina makaranta ko gina masallaci ko ya je wani kawai da babu ruwa ya musu rijiya ta burtsatsai ya ce a dinga shan ruwan nan yau kai wa babana da babata ladan da ke cikin wannan wannan zai sa su samu wannan lada sannan ya ci gaba da musu addu'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira a ci gaba da musu addu'a sannan ana bin su bashi ko akwai wani alkawari da suka dauka kai kokarin cika musu alkawarin ka ji babanka yana cewa insha Allah idan na samu hali zan yi kaza to wannan abin da kaje yana so yayi na alheri sai kai masa ko kuma ka san babanka wato ainihin ya ɗau wani alkawari tsakaninsa da Allah ko ana bin sa bashi sai ka ce duk mai bin babana ba shi ya zo biya masa domin ya samu sauƙin kwanciya a cikin kabari wanda yana cikin abubuwan da suke kaiwa baban mutum a cikin kabari da aka kunga kenan yi wa babanka addu'a da yin sadaka da ladan Allah kai masa ladan ba shi da rana ko iyaka za ka yi ta yi ne har ka mutu kai ma kuma ka koya wa ƴaƴanka cewa su ci gaba da maka addu'a kai ma da babanka domin baban naka ne maka datan da ka samu naka ƴaƴa to da haka hakkin mahaifin mutum yana da yawa ba zai iya biya ba ko mai mutum ya yi wa da mahaifiyarsa na na biyayya da kyautatawa ba zai iya biyan su haƙƙinsa haƙƙinsu na wahalar da suke da shi ba wata rana abdullahi ɗan umar ya ga wani mutum da wato ainihin babarsa ta tsufa har ta kasa tafiya sai ya mata wanka ya shafa mata mai ya goya ta a bayan take goya shi yana jaje ya ɗauko ta ya zo aikin hajji da ita yana tawafi da ita a goye ya gaji tukun kafin ya kewaye bakwai bayan ya gama kewayen ya zo ya ajiye ta inuwa yana haji ya zai samu abdullahi bin umar ya ce a tarani kada a taikuha a kaha kana zafa nadiya ba ba ta haƙinta ya ce wallahi mahama sana'ata biha za ta tafi wa an tu'addiya a haƙa bi annaha kanat turaddika wa anta sagirun wa tatamanna laka al-baqa amma anta fatakhadhuha wa hiya ajuza wa tatamanna na al-fana da ce wallahi ba za ka iya biyan baban ka hakkin ta ba domin ta kasance tana renon ka kana yaro ta ne maka fatan ka girma kai ko yanzu ka ne mata hidima ta tsufa kana fata Allah ya raba lafiya saboda haka abin da ya tabbata a sunna game da abin da mutum zai wa mahaifinsa shine ya sai masa addu'a Allah ya masa rahama da kuma ta yin aikin alheri da sunansa amma ba wasu ake bantattun wasu ranaku ba wanda wannan shi Usman dan Fojo ya ce wannan wato ba shine abin da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo a kai ba haka Allah ya ba mu jifa yin ayyuka da ya zama amfana iyayen mu amfana wannan tambaya yana cewa ban da ramadan akwai wata da manzo sallallahu alaihi ya azuka gaba ɗayan sani in ban da ramadan ina akwai ne fararra babu wannan wata game da rana Aisha ta faɗa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa su duka sai ramadan din kawai take ko taɓa ganin wata bayan ramadan ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi da yawa a cikin sa kamar watan Sha'aban watan Sha'aban wanda daga shi sai Ramadan din nan to za a alaihi wasallam ya kan yi azumi goma sha biyar har ashirin har ashirin da biyar a cikinsa amma bai taɓa yin sadaka a ƙarshe ba saboda haka kamar wani mara ne da lale da zuwan ramadan saboda haka wannan ne bayani da nana aisha ta yi cewa a cikin watanni duka watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin na kula da yawa a cikinsa shine watan wato sha'ban duk da hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan da Allah ya fi azumi da yawa a cikin sa bayan Ramadan shine watan Allah al-Muharram to ana so mutum ya yi azumi da yawa a cikin watan Muharram shi ma amma kai ya duka sannan ya ce azumin da Allah ya kuso, azumin annabi Dauda ya azumi yau ya sha ruwa gobe ya azumi yau ya sha ruwa gobe sannan ana son mutum ya azumi guda shida a cikin watan shawwal yana cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal fa ka'anna ma sama dahra kullahu wanda yayi azumin ramadan sannan yayi azumi kwaya shida a cikin watan shawwal la dan kamar yi azumin shekara ɗaya ne a wajen Allah sannan akwai azumin ranar arfa wanda annabi sallallahu alaihi zama ya ce ladan akan yafe wa mutum zunubin shekara guda da ta wuce kuma a aje masa ajiya na shekara mai zuwa sannan haka azumin ranar ashura ya ce yana kankare zunubin shekara ɗaya da kuma azumin uku kowane wata sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata da kuma azumin litinin da alhamis wanda su ne abin da suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malam Jonas Muga yana cewa Malam na hukuncin matar da take ciwo mijinta ta taba ni kamar ka taɓa mahaifiyarka kamar da wurin wanda ya kamata a yi ai auren su yana ai mace ita ba ta zuhari inda shi ne yake in na taba ki na taba mahaifiyata to shi ne zuhari ba zai taba ta din ba sai ya yi ɗaya ko kudin nan da Allah ya ko azumi sittin ko in ce da miskini sittin ko yan taba shi in shi ya faɗa haka domin ya yi tajjini ne tsakanin haram da halal mahaifiyarsa haram ce matarsa halal ce don ya ɗauko mahaifiyarsa a matsayin mushaffa matarsa a matsayin mushaffa hukuki sannan ya jefa a datu da fili ya nuna sun haɗu a ina suka haɗu wannan halal wannan haram ya sa za a kama halal da haram babu ka haramun ce a gare ka matarka halal ce a gare ka to ko da wani shashi ne na ɓangaren matar ka ka kamanta shi da na babanka to ka aikata munkaran min alqawli wa qawli fara ka ne Allah ya faɗa a cikin suratul mumtahanah a suratul mujadala don haka baya halatta shi ya haka kuma shi na su shine zahari ita kuma da ta faɗa a gobe ya nuna babu yayi ko alaƙa mai kyau tsakaninta da mutum domin